الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولي المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada a wannan rana mai albarka a kuma wannan unguwa mai albarka unguwar shi da a birnin kebbi a kebbi state nigeria a wannan lokaci da muka ajinan munasabar yi wa Allah godiya da yin nasiha ga 'yan uwa da fatan alkhairi ga ma'aurata dangane da ni'ima da Allah ya ba su na aure muna yi wa Allah ta'ala godiya ba ta da adadi muna kuma fatan alkhairi Da wannan aure da aka yi shi ma ba a jami duk wanda ya zo wannan wuri muna roƙon Allah ya biya masa bukatarsa amin da ya fi masa shawararsa amin ya ji kan iyayensa amin ya haskaka makwancinsa amin iyayen mu wanda ba mu da malaman mu duka da shugabannin mu duka amin wanda ya tabaraka wa ta'ala ka sani da rigan mu gidan gaskiya Allah ka haskaka makwancinsu amin ya Allah ka bamu kyakkyawan mutuwa amin ka bamu ingantacciyar rayuwa amin ka raba mu da tsotsattuwa amin da wadatattuwa amin ya Allah ka raba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin zan yi amfani da wannan dama idan dan tunatar da mu a wannan dare mawdu'in lacca na muhadara ta shine talatin masu rubutu da sauƙi. talatin masu ya tauye duk abin da zan faɗo a ƙarƙashin haƙari lamba to wannan abin idan ka ji shi kawai ka sani in kana yin sa to zai rushe maka tauhidinka ƙidarka kaɗai da Allah ka da aka lacca ce da ke da alaƙa kai tsaye da aƙida da kuma ainihin wato mu'amalolin da muke yi a yau wa junanmu da kuma mu'amalolin da muke da shaidanu aljanu da muke rayuwa tare da su dan uwana ba wanda zai shiga aljanna sai mai tauri ba wanda za ka gan cikin aljanna sai wanda ya kaɗe ta Allah da bauta tauhidi shi ne abinda annabawa duka manzanni duka suka zo suka yi ta kira a kai babu wani annabi ba ce sai da ya kira a kan tauhidi da shari'a da Allah ولقد بعثنا في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم سبقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين duka annabawa da manzanni da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ba wanda bai yaki da shirka ba ba kuma wanda bai ce a wa Allah shi kaɗai ba dama an ce a to ana nufin wa Allah shi da kuma duk wani malami mai wa'azi mai karantarwa ya kamata ya sifanci da wannan sifa ta kira akan tauhidi da kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala shi kare babu kwana kwana babu dabara babu wayo babu cewa muna jin tsoron kada su wani ransu ya bashi babu cewa muna jin tsoron ai an dade ana bugawa an yi shekaru ana kaza ana kaza babu wannan magana kawai ayi wa mutane bayanin su san Allah shi shi kadai su san yadda za su bauta masa don su game da shi daɗi lafiya to amma kash duk da da'awa duk da faɗakarwa duk da kira da annabawa da manzannin Allah suke a akan wannan tauhidi sai da aka samu wasu da suka fadare wa tauhidi wanda wannan abun tauhidi ne kwarai mutum musulmi ya yi rayuwa rayuwar da zai zo yana haɗa Allah da wani wajen ƙunga ko kuma yana neman taimako a wajen wani shekani ko aljani ko kuma yana wasu surukulle da soki burutu ka rabu da tauhidi ka kama iska ka kama shirme ka kama mafarki ka kama lalaman tarkace da aljanu da shekaru wallahi wannan ba karamar tsara ba da ka ya koyan kwana musulmi duk abin da mutum zai na addini to ya yi ƙoƙari ya tabbatar cewa yana da kyakkyawan alaƙa da ubangiji wurin tauhidinsa idan tauhidinka ya bare duk abin da ba da Allah zai karɓa ba dan ba mai zuwa wajen Allah ya samu aljanna in ba mai tauhidi ba zan kirmo wasu abubuwa a burke waɗanda haɗari ne a rayuwar ɗan adam mu'amala da su da kuma ainihin yin amfani da su akwai haɗari kuma ya zama wajibi mu yi kokari mu faɗakar da kanmu kuma mu kiyaye daura kambo rake kambo ko guru ko kambo da za a daura a jamfi ko a daura a ugu ko wanda ake daurawa a ka ko wanda ake daurawa a kafa rake yana ce da ake yi da wanda suke amfani da fata suna yi da wanda suke yi na tagulla da wanda suke yi na azurfa da wanda suke yi da ainihin wato wasu abubuwa haɗe-haɗe da gashin dabbobi ko na matsamancin wannan in bala'i don a ɗauke musu wani bala'i wannan shirka ne abinda nake nufi duk wanda ya rataye wani abu a cikinsa ko ya makala wani abu a cikinsa da sunan wannan abu ya ɗauke mai wani bala'i ya ɗauke masa wata masifa to haƙiƙa ya rubuta da tauhidinsa ina Allah ya ke? ina addu'o'i da shari'ar musulunci ta kaga nan masa amma mutum sai kaga ya ɗaura kambu a damɗinsa sai shekaru a jikinsa ai baya fita sai da shi ai baya bacci sai da shi idan mata aure ne su ɗaure kitsansu da shi saboda neman biyan bukata nasu na karan kansu amma kuma su rushe tauhidin abu na biyu ruƙiya da ake yi na bid'a neman magani na bid'a da tofi na bid'a da kiran sunan aljanu da kiran wasu lafuzan da ba a fahimtar ma'anoninsu ana ce da su arruka albidiyya المشتملة على الطلاسم والكلام الذي لا يفهم توفي ne zai yi tawaida ne zai yi addu'o'i ne zai yi amma ba iya gane da yake ba yana kiran sunan aljanu yana ainihin wato kiran sunan shaidanu yana kaza yana kaza yana kaza amma babu sunan Allah ko kuma a haɗa sunan Allah da sunan shaidan a haɗa sunan manzan Allah da sunan aljani don ɗauke wani bala'i ko kuma kauda wani sihiri ko kuma amfani da aljani don gane me ya samu wani ya ciwo akwai wanda suke ɗaukar aljanu su yi mu'amala da aljanu don gane wai wani ciwo ne yake damun wani wani ciwo ne yake damun wance amfani da aljani في معرفة المرض أو فك السهر أو التمائم حكم لا يوجد da ake amfani da su don magance wata shirka ko kawar da wani ciwo ko magani akan wata larura matuƙar an kira anjan ko an ɗaura laya ko an yi wannan kiraye na sunan waɗanda ba a san su waye ba ko amfani da wasu kalmomin da ba za a gane su ba wallahi wannan shirka ne ko duk wanda ya je wannan ya warware tauhidin sa ana yin amfani da wannan ko a rataya wa dan adam hatta dabbobi ana rataya musu za ga an kawo raƙumi kasuwa da laya a wurinsa an kawo rago kasuwa da laya a ƙafarsa wannan shi ma shirka ne ko a ɗaura mai wata igiya a rubuta wasu maganganu da wasu kalamai na bid'a da sunan shaidanu da aljanu a jiki duka wannan da tauhidi ne kuma ya kamata mutane su rinka kiyaye wani ya je wajen wani yana da yawan magani ya ce bala ya maka addu'a ya damda ya iri ya kamka ya iri ya sarma ya iri ya zalma ya iri ya wata iri iri iri ilu yana ta kada kai shi kuma gani yake wani abu ke ke ƙarya ke ba wani ilimi shedancin sa ne kawai kuma ga shi boka yana suna da bala'in rai a hankali mutane yanzu wani ba zuwa yanzu a ɗakinsa a inda yake ganawa da mutane ku ji ku ji ku ji ku ji kowan nayi su ma 'yan boka yana sun koyi kowan nayi da wadara iya wani sarka iya da za su je da haka a fadarsa a inda yake gana da mutane sai ya je sa aka mai tono aka masa rami aka mai wannan karamar aiki sai ya ɗauko katako sai ya lullube shi sai ya saka sauki kamar yan sifika a ƙarama idan zai yi aiki a mutane sai ya kira wani yaransa sai ya ce zo ka shiga zai shiga ƙarƙashin katakon shi kuma wukan sai zo zauna a kan wannan katakon da shi zuwa kana zuwa sai ka ji an ce maka kuma ya yi dabara ya yi hanyar da shi wannan wanda yake cikin rama yana kallon ka cikin ya gari rigar da ka zo da ita ya ga motar da ka zo da ita ya ga irin kalan hularka da agogon jikinka malam kawai sai ka ga ka ana ba bayani shi kuma bokan sai ke ma'ana kai da sauran ma magani sai wannan na ƙasar nasa ya gama yin bayani ta tsumawa ta idan ka zama yin ba za ka ga kowa ba to daga lokacin duk abin da ya ce masa ka bayan sai ka bayan sai ce to wannan wala yakunu ke da. wannan aljanu ne daga birnin sun suke malam bokaye matsiyata ne bokaye mayaudara ne bokaye maha'inta ne bokaye yan ta'adda ne kuma sun fi cin kuɗin mutane a kan masallaci wannan mutum zai iya ba da taimako a masallacinsa amma zai zai kai wa boka sun mu ɗari kaza akwai bokan da billahi ɗari da ya je wani aiki ta ci wallahi mutumin da ya samu abin da ya samu wani sabuwar mota ya kawo kan ba wai tuwa da tsoron sabuwa ne ne da bokan da ko keke bai da shi a kafa yake tafiya sai ga sabuwar mota a kowane gidansa aka ce hajiyar sama ba za a yi kawai ba mu rasa ga motarsa ga motar hajiya me ya faru ya yi wa wani aiki ne irin waɗancan mutanen masu tafiya wajen da su ya je yau aiki subhanallahi alazim mutum ya bar addininsa ya bar aƙidarsa ya bar tauhidinsa yana imani da wata. kuma waɗannan mutane da awa suke yi in kana da mulki su suke ba sarauta idan kana da sarauta su suke rike ba sarauta idan kana da kuɗi su ne suke ainihin wato haɓaka jarinta da kuɗinsa da haka duk wanda bai da aƙida za ga yana da mu'amala da irin waɗannan azaman mutane mutane Allah gyara mana halin daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna na ne marasa kyau shine kuma suna rushe wa mutum tauhidinsa aƙidarsa yin tabarruki da itatuwa neman albarka a jikin wani dutse ko neman albarka a jikin wani itace neman tabarruki da wasu abubuwa da Allah halitta ko dutse ko itace ko kara ko ruwa ko na makarwace wata wannan hadari ne kada wani ya yadda aje a ce ga wata bishiya ta da zaka ba da wata da wani da wani ya yadda a ce masa ga ainihin wani dutse ko wata bishiya ka je ka nemi albarka ko ka je ka roƙe ta wannan yana rugurguje mutane tauhidin su wallahi hatta ɗakin kaba baya biya maka bukatar ka Allah ne ya biya maka hatta hajarar aswani baya biya maka bukatar Allah ke biya maka bukatar ka da ka duk wanda ya je rumbo ɗakin kaba ya gaya wa ɗakin kaba buƙatarsa to shi ma ya rushe tauhidinsa don ɗakin kaba dutse ne itace a wannan gini ne hajar aswad sai Ina umar ya zo ya gan shi wata rana ana sumbantarsa ya ce inni a'lamu annaka hajaru ni na sani kai dutse ne baki la ta zurru wa la tanfa'u ba ka cutarwa kuma ba za ka amfanar ba ولولا اني رايت رسول الله yukabbilu kama kabbaltuka da ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka ba da ba zan sumbance ka ba wannan umar ne ya gaya wa dukan hajar al ku duba lokacin da ake zuwa ana tsawafi ana shafa dukan hajar al ku duba lokacin da ake daga hannu ana mai ishara amma ba shi ake yi wa shari'a ne da take a yi ake yi amma shi karan kansa dukan ɗakin kama ginin ɗakin kama shi karan kansa baya ɗauke ciwo baya kawo arziki baya ba da mulki baya sauke mulki baya kaza baya kaza baya kaza baya kaza haka duk wanda ya rubu wani dutse a garin su ko wani itace a garin su yana neman albarka ya tabarra kuri yamsa wani ashjara littabarruki wa yamsa wani ashjara littabarruki wannan wani daga shirki wannan ma yana daga cikin ainihin wato shirka kuma wallahi wannan baya iya amfanar da kai da komai abu na hudu yanka ba da Allah duk wanda ya sunku ya dauki wuka ya yanka wata ba ko kaza kai wallahi ko sauro ne in ana iya kama shi a yanka shi ka yanka shi ba da sunan Allah ba da sunan wani shedani da sunan wani wani in dai yanka ne to wallahi dan Allah ake da sallah da azumi da zakka da yanka da dukkan wata ibada da ka sani ma Allah ake قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نعم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah ne ce sallarsa ga ya musu da sallar da yanka shi ne nufi a nufin a zarba rayuwa da mutuwa gaba ɗaya Allah lillahi rabbil da kuma la sharika la to ina masu zuwa su yanka da tsoron wani ina masu zuwa su yanka da tsoron shehu ina masu zuwa su yanka ba da sunan malam ina masu zuwa su yanka da sunan shehu mutum ya ɗaga wuta ya yanka saniya ya kira sunan aljani a hun mamaki mutum ya ɗaga wuta ya yanka kaza mai kun ya ce allahu akbar suna sai kira sunan aljani wallahi wannan rushe kauri ne da haka mutane ku ji tsoron allah kai malamai cewa suka yi muhammadu bin abdulrahman ya kawo a cikin kitabar tauri babu babin da ke magana a kan cewa bai halatta a je a yanka a wurin da ma ana yanka dabba wajen Allah wancan wurin ana yanka dabbobi ba sunan Allah ake kira ba a yanka dabba sunan shekaru ake kira ko sunan mutane ake kira ko sunan aljanu ake kira to kai mai ikhlasin mai tauhidi bai halatta ka je ka yanka dabba da sunan Allah a wurin da ake yanka dabba ba da sunan Allah ba ko da kai za ka kira sunan Allah da haka masu zuwa suna yanka suna raba mutane amma ba Allah ake kira ba wallahi mushi a shi kuma wallahi za ku yi wa maki roka akwai rokan da aka ce wallahi malam duk satin juma'a ranar juma'a sai ya zubar da raƙuma barkace raƙuma yake yankawa da barkace masu tarin yawa raƙuma abun mamaki waɗannan raƙuman ba da sunan Allah ke yin kasuwa idan ya zo sai ya yi wa aljanunsa kirani sai ya yi wa shekanunsa kirani ya yanka kuma a gidan makota ana rabawa ana zuwa gidan malam shi shi yana da dawa kuna cin mushe kuna karɓar mushe wala duk wanda ya san cewa akwai wata dabba da aka yanka ta ko ake yanka ta ba da sunan Allah ba ana yanka ta da sunan shaitan wallahi idan mutum ya ciyar da mushi Allah ya kiyaye abu na biyar shi ne yin bakance wato ba wa Allah ba Allah ya yi bayani cewa bayan Allah suna yin bakance suna cikawa idan sun yi alwashi idan Allah ya yi min kaza zan yi kaza idan Allah ya raba ni da kaza zan yi kaza Allah ya ce yi hu da bitan يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا faɗa wata yin na'umar yake auku da nafi ka cika bakancensa to duk wanda ya yi bakance ya yi ba Allah ba shi ma ya zubar da tauhidinsa neman taimako da agaji a wajen wani ba Allah ba irin abin da Allah ke bayarwa kana neman mulki a wajen mutane ko wani mutane kana neman arziki a wajen wani kana neman dawwama akan kujerarka a wajen wani ko kuma duk asirin da Allah ya maka baka yadda Allah ya maka ba kana nema a wani wani kaga ka ne muke mako a wani wani Allah idan sa'anta fasal lillah haka yadda Allah ya rubuta da wani Allah sallallahu alaihi wasallam wa idan sa'anta fasal billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah idan ka samu Allah idan ka rasa Allah idan kai sama Allah idan kai kasa Allah انتو انت عليك الله انت انت عليك الله اذا انت تقولك الله بابي دولة شنو بابي ورسوا بابي تيمكوا بابي اقضاوا بابي تقاوا بابي شوكيوا اما الله با قل الله محيط المسلم وتنزع ake tashi bayan zaɓe da ake neman canja kujeru da ake neman hawa wasu da kujeru wallahi yan wani yana ga muku a yanzu ne ko ga ke a yanzu ne muna fasike samun kuɗi a ƙasar da kewayen da da yawa daga cikin masu neman kujeru su yawa ba su yadda Allah ke ba da rashi ba sai sun ji an kuma kurmudu sai sun ji an kuma kurmudu sai sun ji an mutu kusan mutu sai sun ji an yi kashe-kashe sai sun ji an yi kaza wani a kashe dabba a da ya da ranta ya ke samu mulki wani kuma mutum ake kashewa a halakar da shi a yi masa magani da sihiri da shi da ya samu mulki to Allah ya ce ko yana umma malikal mulk da ya mutu Allah shi ne kadai yake mallakar mulki wallahi in ya ga dama sai ka gama kashe-kashen sa gwanne-gwannenka surkullanka kane-kanenka kuma ya ɗauki wani ne barci a garin su gashi ba kaɗan daga aikin Allah tuhin mulka mata sha kana karɓar mulki ga wanda ka ga dama kuma kana ƙwace mulki ga wanda ka ga dama da Allah ka duba an yi ji wata jimu daga ɗansa a yanzu jimu jirgewa ƙwacewa a hana shi wace izu wata ja Allah kai kake ɗaukaka wanda ka ga dama wata dillu man tasha Allah kai kake kankan da wanda ka ga dama biyadda kai duka alheri suna hannu ya Allah tabaraka wa ta'ala to me yasa mutane suke zuwa ya fara musu wata wani wani nan ya sha ya je neman tabbatar kujera ko neman sabuwar kujera أقول مثلا كذا هم مثلا بوكا يجي بوكا مثلا أشيء الأمة بوكا أشيء أنظار كيفا إيش هذا الذي مثل لا أخرج أما أيها أريد شركة السلام عليكم يشوف يشوف هذا كثير yake jariri da ke so kawo gawar jariri da ke so kawo shi da yin kyau abokin shi mana za a kawo wani aboki ne na rage a kawo da su za su ke na yake za a kawo kira shi a yake kai yanzu wannan wanda ke ne muke nema za mu mu kashe wani ko kuma a kawai ko kan yi suna tsaye suna ba su kuɗi ke kai idan ba za su iya kawowa ba za a sa yara za su kawo shi goro wanda za a kawo shi za su biya shi a biya kawo wallahi za ka gobe ta Najeriya sabon jariri sabon haihuwa a cikin littafin da ta a ga kuwa kawo shi wannan wani da shi ke yake bani da labari wanda shi kan jahili tabbas ne a kan faruwar wani abu ka san ya kai da jarirai nan a turmi ya sa shi ya hada da magungunan kuma ya ke kirki shi aka ce kuma magani shi ne ka cin cinye shi ka rasa adawa ka cin cinye shi kuma mutu za ka yi shi akwai wanda ake ce kana so ina so to dole sai ka je ka samu qur'ani ko ko dole ko ko sai ka bada shi kashi ka kora ɗaya a kafa hagu ka tashi ɗaya a kafa dama ka tashi ɗaya kuma a inda za ka yi tsoro bayan gida ka tsoro ka yi tashi a kan وقال رسول الله عليه وسلم وأهله وأهله وأهله وأهله wallahi har a ba lokaci ina da da na shirya da aka zikiri da hanyoyin da masu suke yi wani abu na a da wannan akwai wanda za a sa ya je ya ɗebo jini da su cikin ya ya zuwa yau kai وحصل مشاهدة في كتاب المسيح والحركة كان يودي انا تقولك بأن في سوريا هيا يا زيتي والوأد هيا يا زيت سولاريكا الشيطان يقول شيئا أن يموت عن الكركي في شجر سياسة أن يموت عن الفرق في شجر سياسة مرضى جيني كجيكو شجر سياسة في حقيقي ضرورة don ku gyara ku wanda da wannan kasar da da yake amma in mutanen kwarai ba su shiga ba suka gane a shararen mutane mutanen banzan suke shiga duk abin da ake kuma ba ku da bakin da zai ba zai hawa da ka duk inda mutumin kwarai yake ku taimake shi ko da bai da kwakwa ku daina yin siyasa ta kuɗi ku daina yin siyasa ta sai an bani kun mai da kanku yanka kaji sai an watsa muku cat cat cat cat cat kunci sannan za ku yi wallahi ba shi ne akwai mutanen kwarai akwai mutanen kirki sun fito amma ba su da kwamar da za su ba amma wallahi mutanen kwarai amma akwai mutanen banza ƙazamai marasa tsoron Allah azzalimai sun fito amma ba suna da duniya kuna ji kuna ganin ko mutane ke ji. sai ku bar mutumin kirki na uwanku sai ku je ku jefa wa mutumin banza da ya watsa muku yana muku gari yana cewa wanda sai na fashe a riba ku je ku zaɓe shi ku bar mutumin kirki ko kuwa yi da ka tsafi akan neman mulki tsafi akan neman sarauta wannan wani abu ne da ba a cewa komai sai dai Allah ke abu na bakwai wuce gona da iri wajen yabo ko girma bayan Allah ba da haihuwa ne shi ma yana rushe sauri na ce wuce gona da iri na ce a akan malamai na ce a kan akan salihai na ce ko akan wani ne wuce gona da iri duk abin da kai shi ya wuce ƙa'ida to ya zama laifi an ce a girmama malamai a girmama waliyai a faɗi darajojin su a hutun tasa kiman tasu amma a kai su inda Allah ya nuna kada a rinka rafihin fauka manzilati lati anzalahu Allah a daga su sama da matsayin da Allah ya daga su za ذلك بالقلوب في تأويلهم وش هنا للمليونين في ko kuma. رفع منزلتهم إلى منزلة الرسل والأنبياء أدق من بين باين صالحين كو وليين كو ko كو a basu matsayin irin na da manzani, wannan rushe tauhidi ne raga-raga ne da tauhidi kada a yi wannan kuma ya shirka ko kuma an ɗauka cewa ba sa Allah idan mutum ya kai girma ya kai matsayi a wajen walittaka ko walittaka ko shehutaka har aka mayar masa da abin da yake haram da shi a da a wajen sa wani an ga yana bin mata aka ce ma da ya aka yasa aiki a ko a wajen mu haram ne ne ko a wajen mu haram ai matsayi ne ai ba kuma ba ne wani an ga baya fitowa sallah aka ce malam ba ma ganin ka a masallaci yake ya ku ne suke dole a farko hanyoyin kai wani da kuma mai zama wani yawon illahi da aminu da kunne ya wallahi gudunar ruwa na ji mutumin da yake cewa wallahi an je kiyama yana bin Allah bashi yake shi bin Allah bashi yake saboda bala'in salati da yake da zikirin da ya mutu wanda Allah ke kamar da haka yanzu a duniya duk abin da zai yi wa kar kai mamaki wannan abin da ya faɗa haka ake gaya musu malam haka ake dora su a kai to wannan zurkullan wannan rashin kirki wannan rashin ilimi wannan jahilci wannan dabbanci wannan rashin tunani shine da'awar ahalin suna suke rubutewa ba wani mutum da ya isa ce ya yi wata ibada da wani hoton da zai ce yana son Allah ba wai ai yayi talatin da ya wuce da Allah wani Allah ya ce ina da zafi wa ina da zafi da ta wani mutum da yake masu ne ko mu da tabbata ko mu wani tabbata ko mu shi su tabbata ko mu ta ko mu matsayin da zare da ta kullu bani adam khata wa khairu khata'in tawwabun duk wani dan adam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuskure ne mafi alheri a cikin masu kuskure shine wanda idan yayi yana tuba zuwa ga Allah ta wata ala da ka shi ba wani na adam a sama ko a kasa da ba baya tsaron Allah in ji mutum to kada da malaka ko dogon shirme ko ƙasar mun ko wani mamayi ko wata karama da ake ganin wani ya shi a wanke shi ce shi ma ya saba wa Allah ko kuma a ce wani yana da mamayi irin annabawa da manzanni wallahi bai kai ba wallahi bai isa ba babu wani wani da zai yi isa a cikin babu shi duk wani da ya yi cewa ya fara da wani ya zama kai alƙawari ne ya fi doka mun ko Allah ta baraka da Allah bai yi wasu mutane ba da suka fi annabawa da manzanni a bayan kasar to amma yau sai a waye gari wani da dan sassa, sai ya shi wani ya ce ai ya masa da ne da zo ki kai abubuwan da suka dawa wannan ba a aiki ba sannan abu na tabbas dawaki da zagaye wa kabari da wata kabari rushe tauhidi min shirk sallah a kabari sallah a cikin kabari sallah ana fuskantar kabari wannan bai halatta ba da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a cikin hadisi kar ku sallah kuna sallah kabari kar ku sallah kuna kallon makabarta la tusallu ila al-qubur wala tajlisu alaiha kar ku sallah kuna fuskantar kabari kada a yi masallaci a gaban makabarta a bayan makabarta yana kallon makabarta yana kallon gabai kada wani ya tsuguna ko ya zauna a kan gabai maza Allah ya hana wannan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam akwai wanda sun tawafin da shi da ido na a kasar da cikin manyan wani shi ne da ake fara da wani na ga inda aka zo a kai wa wani malamin kabarin aka yi masa kofa kewaye ake ake da wani ya ake Allah haka sai kewaye haramun ne yin wajen a a wato girman malami da matsayinsa a kai shi wani wani samun da gida a abin shi ba wai a zo a bunne shi a gidansa a zama na masa rahota ba makabarta ita ce wurin bunne mutane idan ka bunne mutum a gida ka jawo wa gidan matsala saboda yin sallah don ba a sallah a inda kamar yake Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku mai da gidajen ku zama to makawarki me yasa ya faɗi wani yawan tafi saboda ba a yin sallah a cikin makabarta da ka dawaci zagaye kabari neman tabarruki cikin kabari ya wani a yafe mana ya wani ina neman jari ya wani ina neman kaza ya wani kana neman kaza a raba ta kaza wallahi jama'a wannan rushe da ni wani ya je gindin kabar na ruwa Allah ya tafi da rusa mai dari a su dogon sai ya je gindin kabar da ruwa kawai sunan sunan ne kabar da kira yana da tsari tanko tanko tanko tanko tanko tanko tanko misali شيل كده الشيء ده عمل كده كده سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والله اكبر تشيل التوبه توبه توبه توبه شو وين الوليد في التوبه اللي شو وين الوقت الوليد في التوبه شو هو دي على وجهه وفي مثال الاولى في المسرح ya fi da sallah da kallon kabari na'am da zaka yi da neman lada a da da bayan wanda daga cikin abubuwa wanda suke masu hadari ne, yin gini akan kabari yin kokobi akan kabari gina tafkeken masallaci a makabarta duka wannan malamai sun haramta dan zari'a ne ila shirk yana kaiwa ne zuwa ga shirka da bauta wa wani Allah duk wurin da yake akwai makabarta to ba a masallaci ba idan ku za a masallaci to sai an tone tsaunukan nan tsariya duk masallacin da aka zo aka bunne wani a ciki saboda wani malintarsa ko matsayinsa to a kwashe kamarin a kai shi masallaci ko a yi masallaci wannan shi ne sunna shi ne shari'a in bid'a suna kawo shigowi don goyon bayan wannan ra'ayi na su na gunde malaman su ko shugaban su a cikin masallatan su ko a mai da kaburukan shugaban su masallatan juma'a ko kan su barwa shi yi masallaci a noma a da kawai da shi amsar ta ce ba da wani asalin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba kawai da shi ai annabi ne ya fara zuwa ne masallacin kuma shi yake kada a yi makabarta a masallaci abin da ya faru kabarin manzon Allah a wajen matsalar masallaci don ku a ɗakin Aisha ya yi. rasu a kan aka rubuta shi a kewaye da ake ga masallaci da shi jiturat katangar kusa da aka zo tausiya ne wajen ƙara tun da shi kabarin manzon Allah ba a yi sa a tone shi a yi da shi wani zai da aka sai aka kewaye shi kuma masana tarihi da ce yadda aka kewaye shi ma duk inda yake za a iya rashi da suna sai aka yi tsini haka aka yi tsini haka sai aka yi shi ne wannan shabbat sai aka kara masallaci da yawa da ka wannan gurin ba a yi iki bayan a kan masallaci me yasa ba a bashi shi ba ba a yi a fashe kabarin annabi da abubuwan da kuma taushiya ce fata da wato saboda haka kafar manzon Allah ba a cikin masallaci ke ba kuma ba bauta wa kabarin annabi ta sa Allah ta kawo kuma wasu biya da kai duk ranar da zaka yi karar maza da ta tsara ka tarar da ɗan sanda da malami suna hana mutane da sun ta ana yin wani abu shi ta dan su nuna maka cewa ba fa wannan kabarin an yi shi ne da zuwa yin shirka da ake yi wa malamin ko shi ne ko yi ka a cikin ainihin wato kabarin sa da ka ya kamata ɗan uwa su ke abu na goma wato a ana so shi da mana a na akwai kurakuran da mutane suke gini a kan kabarin ina masu ɗauko bulon siminti ina masu ɗauko tayar saboda babanka a tajiri saboda babanka wani ne an bude shi a masa shek albani ya yi bayani a cikin akawun da ba a saka wa kabari kayan ba a saka wa kabari bulo a siminti shi a shi a zuba kasa kula yadda ake zuba wa kowa kasa wanda ya fi kowa ya fi kowa kasa a kasa da ka duk kabarin da aka daga shi wuce wannan sai da kan nuna dinnan to duk abu da yake sama da shi ya zama bidiya a tsari shi manzo Allah shi wa Ali bin Abi Talib shi ga makabartar Madina duk kabarin da ta shi ya haura take wannan take guda ta ki magirbi ta tsari shi haka shi ne ta tsariya da ka ya zo Allah suna a makabartu a makabartan mutanen su a rinka ganin suna suna aiki amma wani halin ba ake masa wani hali da ake masa wani har kendir ake sa masa wani har kaza ake sa masa wani ɗaki ake gina masa wani duk biki a cikin da aka gwamnati musulunci kamata a duk biki su da ba ki iya kabari su ake a kan shi yayi flat Ya ce kuskure ne saka bulo a kabari kuskure ne sai musulunci a kula sai kabari kuma ko da kasar tana so zai zai wa abinda za a yi sai a ci gaba da kulawa a rinka ɗebo kasa ko duwatsu ana zubawa a kai wannan ya yi haka ba ba na goma da shi abin da ke rushe tauhidi shi ne tsafi shi ne sihiri shi ne bokaci amfani da taurari malamai ke mala idan addini mala a ƙasar na akwai mutane da bokaye ne tantiran bokaye amma sun sanya wa kansu suna malamai su yi bokanci kuma su ci malamai bokaye ne amma da su ake kullawa a mace da aka yi malamai boka bai ba su tuwa boka لإمام إيدي لا إله إلا الله بوكا تقوم بأفرها بوكا بطل والله دي على التأفر أمي أو أبو هو أمر سائر الله أتي أبو نبيه ولا بديه بكم هنا روشي جديد yan kuma na ya kamata a yi kokari a fiye nan kuma dogaro a tafi ba asbabi ka dogara da sababi ka ce shi ne asali kamar misalin wato likita da waraka duk wanda ya dogara da likitan zamani yake shi ne mai warkarwa to wanda ya shi kaga ya halatta da zirgin likita amma shi likita taimakon ka yake yi ya ba ka magani amma ainihin warakar a hannun wasu a hannun Allah zai iya yiwuwa ya ba ka maganin good prescription ya ba ka bayoyi faranti ka sha amma mai sama bai yadda ka wani ba wala ga da wani ba magunguna kawai kuke sha ni ta tabbata kuka fiye da wala ma da na sha na sha wa ba saboda ne mai warkarwar da yadda ba zai taɓa annabi ibrahim ya bada labari ya ce allah shi ne yake dora ciwo shi ne yake warkarwa shi ne mai rayawa shi ne mai kashe za ka ciwo الذي خلقني فهو يهدين والذي الذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فجأة النبي إبراهيم أبو الأنبياء يتي أبنجي بشيني wanda ya halicce ni kuma shi ne mai shirya da الذي خلقني فهو يهديني ya halitte ni kuma shi ne shirye da ni ma'ana Allah ne mai halitta ba wani mai halitta fi Allah ba mu shi in dai ɗan adam zai cikakken ɗan adam da kwakwalwa da tunani da jini da ruwa da kashi da tsoka a cikin da farko ba wani wanda ya yi shi ba Allah ba kuma shi yadda zai kashe shi ko ya shirya da shi ko ya raya shi ko ya kashe shi sannan ce wani da bari tun ko ko shi idan na yi rashin lafiya shi yake wata dari ba mai warkarwa sai Allah likita baya warkarwa likita iya abin da yake shi ne ba da magani amma warkarwa a Allah amma Allah yana iya ba da dashen warkarwa ko a hannun likita Allah ba babu ruwan Allah ganin damar sa da haka in mutum yana daya yake likitan sa shi ne zai warkar da shi to ya yi asara kamar misali kamar ya je ya yi jinya ya mutu a hannun wani likita zai wani ta ba wani sa ai da wani wani likita wa ne yanzu da bai mutuwa idan ka ga wancan likitan shi ya tashi shi ba an da aka shi ba kenan wancan likitan shi ke warkarwa wannan ma yana da rubuce tauhidi sannan kuma amfani da taurari roƙon taurari a kan ruwan sama roƙon taurari wajen neman za'a wannan yana rushe tauri. duk wanda kaga ya yi alwala ko ya faɗi gari ya je wajen gari lokacin da ake taurari suna akwai masu zuwa ko masu wajen taurari sai je zaɓi taurari ne ko wanda ya ake sai ya zauna a wajen gari sai ya saka tula da ya saka ya kira wannan taurari ta zama shi ko wata karuka ta zama shi ko rana karuka kwanan wuce da rana da wata da tauraro da kaza da kaza dukkan su gaba ne bayan Allah ya gaba da ko Allah su yi wasu da da ka ba a roƙon wani a nemi taimakon wani ba Allah ba tauraro baya ba da ruwan sama sam sam sam akwai masu zuwa suna neman ainihin wato taimako da wannan tauraro shi a yana da ilimin taurari sai ta tsari akwai ilimin taurari wanda yake ya halatta wanda ana gane tafiyar wata tafiyar rana a lokacin sallah kaza kaza wannan biyu ya halaka amma akwai wanda suke amfani da shi wajen zafin da wannan haramun haka neman ruwa neman shayar da fari da ainihin wato waɗannan taurari wannan bai halarta ba abu na goma sha biyar juyar da wani abu na ibada ga wani Allah ta bara ta ta'ala ibada al'adiyya kamar soyayya mutum ya ji yana son wani sama da yadda yake san Allah ko ma ka kace gani kana son ta sama da yadda yake san Allah to ka zama shi ko ka kana tsoron wani sama da yadda kake tsoron Allah ta tabaraka wa ta'ala wannan sarfo al-ibada al-qalbiyya da yake lai tabaraka wa ta'ala ko wani shi ibada kalbiya wata ibada ta cikin zuciya wanda ba a iya gane ta tunda a zuciya take to ba a yi kuma soyayya da ake wa mata ba mai ita ake wa ba soyayyar da ake yi wa mata ba ita ake wa ba ba kuma ita ake wa Allah ba soyayyar Allah da hanci soyayyar iyaye da mani soyayyar mata ma da mani soyayyar da ake wa mata Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita ake wa matarka ba ba ita ce za ka yi wa mata da kake ainihin wa aure ba waɗannan suna cikin abubuwan da suke rushewa ta wuri sannan rashin abu na sha bakwai rashin haƙuri akan ƙaddarar ubangiji mutum ya iya haƙuri akan ƙaddarar ubangiji ya fito fili har ma ya nuna fada da Allah ya iya yadda da kaddara limaza Allah ya fanna kada wa kamar a yi wa mutum wani abu sai ce wai tambaye Allah zai ni tambaye za a yi masa kaza wai me yasa Allah yake wani abu wannan yana rushe da ni ana ba da labari a wani gari an taɓa zuwa a kai wata gobara mara kai kun san ana yin gobara a ƙasar da yawa kala kala amma kafin da faɗi abin da zan faɗa ya kamata mutane su gane ba duk gobe ya shi da aka yi ta kula a zuwa a shi a shi Allah ya kawo ta ba wallahi ko da shi ta mun yadda ba abu da zai faru shi ne da Allah amma bincike ya tabbatar mana akwai wasu makiya da sun karanta mu a nan arewa sun ga muna da arziki sun ga muna da shaguna sun ga kasuwanci yana tafiya manyan manyan attajiran kasar sun an yi wa da yawa da cikin arewa to muna da mafiya ko a kusa ko a nesa da niyyar a karya sai kurin wasu su yanki dare a biya su su zirga wata tsakewar kasuwa a wata jira daga cikin jihohi za ka iya cewa kasuwar afirka ce ko za ka iya cewa ana zuwa ana ɗaukar kaya daga ƙasashen wasu su duka masu kula musamman a irin yanayi da kuma kuskure ne a rika bada kasuwanni ba a sa musu kyakkyawan wallahi gwamnati ya zama wajibi ta tsare wa mutane bincike wala ko yan kasuwa ba sami masu daji ba wala hakkin ciyaman lokacin gwamnati da wannan kasuwa take da rashin kasuwa ya nemo jami'an tsaro ya sa su kewaye wannan kasuwa don arzikin mutane dukiyar mutane an rufe kasuwa don me za a bari wasu ba ta gare su shiga su rusa a wajen sai a ce a wuta ce zai tuci ko a ce kaza ko a ce kaza irin wannan a wannan shawara ce na bayan kawai da haka idan muna abu ya faru irin wannan to Allah ne ke kaddarawa kuma shi ne mai wadarwa amma akwai mutum ko da Allah ya kaddara ya faru to ne ya sabbatin faruwarsa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ka ya kuma kuma na ku ya haɗu wanda aka ba ka gobar da ya zo ya ta ci ne mai kayan da wani sharuwa da kafar da ke duk sun kone wancan sharuwa kayan miliyan ashirin wancan sharuwa kayan miliyan goma wancan sharuwa كان ليه شر وانت كان وكان يبدا والله هذا اللي يبني هذا الموبايل ده بيكون شيء كده يكون يعني لو تاخد موبايل وتجيب كده انت ترى كمية ita ka tara irin da ni na gaya muku a rinka bincike kawai shi ne bayani kawai a rinka bincike samu wasu kyamarori a wajen kasuwar irin su fi cikin da samun da da a tattaba su suna kallon kasuwar kuma masu aiki ko da ta zo wallahi za ku sha mawa ba mu wannan bai zo ya ga wannan abu daga shi sai da ya zama wannan da ya yi wani da alai da kawo ko da ta yi na gaya maka wakilin da ɗansa ya ba ta yi ba ɗari biyar da sai ya tsaya masa da wani ya samu yana zuwa da ya gani kamar yadda ya tafi da suke da sai ba da shan shi ko Allah ya ba ka ne ba da haka ya nuna ya ce za mu mai kudu wata kila ba ɗaukar nuna ba ya ga Allah ne aka ba ka haɗe mana rashin haƙuri ala akdari lafi والتجسر ومعارضة القدر بقوله لماذا يا الله تفعل بي كذا وكذا أو لماذا تفعل بي فلان كذا وكذا هو أن يكون هنا من شيء يقول لك شيء وأنا ليه على الله يرحمه كي جتك إلى نجاح ولا أوكي ولا لا كذا فوالله كان جدي قوي جدا باع mutum ya ce masha Allah wa sha Allah Allah ya so wani ma ya so kai da ba don wani da Allah ba yau da mota ta kashe wani da Allah kuma ai ba a haɗa Allah da wani yayi cewa da kenan da taimakon wani da wani sai dai ka ce ga fatan Allah ba sannan wani laula sun makula ma sha Allah sun ma sha irin wannan kalma cewa Allah ya so wani wannan rushe tauhidi kar wani ya kuskura ya bari haka dan babu abin da babu hannun Allah tabaraka wa ta'ala a cikin al'amarin duka gaba ɗaya sannan abu na ashirin na ƙarshe da ana nuna wani lokaci yayi zagin zamani zagin zamani Wannan zama wani yanzu Allah wajen ya samu abu da domin ne ka zama ko a zaki da mana saboda ta yi sarka ko a zaki wani yanayi zaki yanayi a cikin hadisi ingantacce hadisin kudusi Allah yana cewa yake na kada kana zagin zamani wa ana jahar ni ne zamani أقدر wannan والنهار Nina juya dare da rana idan tsada ta zo haifa ta Allah yanayin ku da tafiya ku da rashin kirkin ku ya jawo muku kuka ba da cikin tsada Allah ya kaddara tsada ta zo idan Allah ya kawo sauki kun bi hanyoyin da za ku samu sauki ne Allah ya kaddara ku samu sauki idan an yi zafi Allah ne ya kaddara za a yi zafi kuma akwai halittar da suke amfani da wannan zafi yanzu mu muna jin zafi a gida muna ta ɗaukar mafici muna kai muna kunna air condition a cikin motar ko a dakunan akwai kuma wata halitta daga cikin tsirrai ko a cikin ruwa da su kuma wannan zafin suke bukata lokacin idan ka ji sanyi ka zagi sanyi to ita kuma an sama murna take suna cewa sanyin nan ya dawara saboda ita kuma ba za ta lura da sai ita kuma masara idan sanyi ya buge ta a lokacin to amma jahilci yake sa ɗan adam ya buɗe baki ya zagi yanayi ko ya zagi zamani ko ya zagi kaza ko ya zagi kaza zuwan sanyi zuwan zafi zuwan kaza zuwan kaza duk wannan Allah wani ba Allah yake gaya mu cewa yanzu bincike ya tabbatar da kasashen turai din nan duka kasashen na kasashen turai inda suke rayuwar cikin kankara yanayin yana safawa ba za ya lokacin da za a samu kaular yanayi na tausayi da hikima zai jawo da al'adu kasashen larabawa da gaba ki ne su kuma kuma da ai kara ai saudiya ta fi ai ba sa noma ba ruwa ba tara ba tara in ban da ruwan teku ya rasa ya da wasu to za a zo lokacin da su kuma za su ta samun ruwa a ta ruwa ruwa yana son hutu sai ya tafi kasar a can zai je hutu ga kafirci ga zagin Allah ga kuma shi da ruwa ya Allah to amma mu ba sai Allah ya ba mu abin da ya fi komai sai ya ba mu islamu sai ya bar muna zaune a kan koyon ruwa sai ya bar mu sun gama hawa gobe ma hau kuma mai zuke yi mu a duk inda ka wani abu na technology ya fito a duniya da ya su ne wa yanzu wannan waya yanzu wannan tuta yanzu wannan loda yanayin da shi a wannan sana'a yanayi ne da akwai bukatar dukkan mu haɗa nau'ukan mu yawa ko jihar kebbi jiya ce wanda suke cike da kayan arziki da yawa Allah ya ba abubuwa da yawa da ke ba wa sauran jihohi a Najeriya bincike ya tabbatar mana da yawa da kana da Maiduguri da Yobe da Taraba da ko'ina an fito kuma nema ake a cikin da amma ya kamata mu waye mu kansa wallahi duk abin da zai kawo rikici da tashin hankali wala ya kan goyi bayan shi ana zaune gida lafiya kar mu yadda mu gani to wala ya shi gano kan kuɗa da kan kuma duk yadda mutum zai zai zo ku ce shi ne kishin ƙasa ko ya zuka ku ya harkita ku ya sa ku yi wani abu wanda ya saba wa doka wallahi ta bayan zai yi muku ne kuma ku ya tafi da ku lokacin da za a zuwa sun ci ya ana harbe su ana kashe su ana ɗauke su ko a kan yi zuwa abokan gaba da neman kwantar da tsarkowa su zo su yi kisan mutane kisan mutane shi wanda ya taɓa abu baya ba an sha shi abubuwa a arewa na a tada hankalin mutane amma alhamdulillah a lokacin wayar da kai na malamai da faɗakarwa Allah ya zama da mu lafiya amma sun ci nasara a kan wajen gajin da talauci a cikin al'umma yau a kasar da inda ko ina ta dauke da ruwa amma muna da ruwa amma muna da kasar noma amma muna da noma amma muna da a koya yanzu akwai taki da kowa ya sani ana rubutawa not for sale ba na sai wa wani intervention ne ake ana taimakawa ko kuma za a ba da wani abu da ya kawo amma ba shi da bambanci da na da wanda ya fi halin mu bai da kyau talaucin da muka shiga su ila ya abin da yawa mu ya mu a cikin mu da jama'a su ke da wani mutum ya yi da ya matsa yan uwansa dukiyar yan uwansa ya cinye ya ba su cikin bakin talauci da wahala da duk ruwa a sama wanda ake shi tun da an kaza riba ne da riba kaza wani wani gulbi ne wani kududdiki ne wani ruwa ne wani kogi ne a kwance noman shinkafa ne kawai ake yi mota ma ba ta iya shiga wurin sai da kwaye-kwaye za a kai shinkafa mutum ɗaya a jihar nan zai yi noman shinkafa buhu dubu biyu dubu uku ɗan ƙaramin wani ƙarami ba kuma ba shi akwai jiki ba amma kashi. sai kuma aka hana mu zaman lafiya a wasu wurare inda za mu noma samun kuma ba zaman lafiya inda kuma akwai zaman lafiya sai kuma aka hana da zaki ba za ka idan an dafa wannan wai nawa ake so a sayar da masara buhun masara nawa za a kai ta an sai kake wannan kuɗi turaktan da za ka kai ta gona ke maka noma inda take maka noma da kana ba da naira dubu hamsin bana wallahi sai ka ba da dubu ɗari saboda dizal ya yi tsada lita ɗaya ta dizal naira ɗari takwas ɗari ta. mutane sun yi shiru suna kwanci masu ma da ruwa da jina ne ya tsada wanda kake ne ya tsada mutane gane wani wajen don duk tsadar da kaya da kama su ne mutum ne wallahi sun yi tsada ne saboda tsadar man diesel dan su ne suke ɗebo kaya daga waje su suke ɗaukowa daga lagos wannan abu ba ɗaiɗaikun mutane ɗaiɗaikun mutane a cikinmu su ne suka sabbaba ko suke kawo waɗannan abubuwa suna faruwa da haka ya kamata mu gyara halin mu ya kamata mu gyara tafiyar kuma da ƙarshe ina da yawa duk inda mutumin kirki yake a cikin harkar siyasa wallahi police ko zai yi shi mutumin kirki kuma wanda zai iya wanda zai iya yi dan shi shugabanci iyawa ne kwarewa ne amma kada mu zaɓi mutanen banza a zalimai marasa tsoron Allah mutunta wanda za su rufe innatar da mu su talautar da kasar su jefa ta cikin wayo Allah ne ya da haka kowa ya tunani kuma duk inda muke da mutane kirki mu sai ba mu'adara mutu dan najeriya ka daina siyasar naira a ashirin talatin arba'in dan najeriya ka daina siyasar bada shekara daya dan najeriya ka daina siyasar an baka dubu ɗari biyar dan najeriya ka daina zuwa kana ba da gurin mata an baka miliyan daya ko an baka miliyan biyu ko an baka kaza wani ya cuce ka ya cuci iyayenka ya cuci kakanninka ya cuci ƙasarka ya shige da kuɗinka kuma ya baka abin da yake ba zai maka mai ba da haka mu duba cancanta mu duba dacewa mu duba kamata kuma abin da za mu sa a gaba shi ne addu'a wallahi ku riba na Allah ya faru ku bar wa Allah ku ce ya Allah ka na fara da gare ka da Allah wanda ake tsammanin ba shi bane ko da Allah ya ji abin da yake a cikin a sa'an ce ku sai shekar mu ko shi Allah وأسعى كثره شيئا وهو خير لكم نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا كذو كنا صل أبو أما نبع الجيري منه لا كذو كنا كن أبو أما ونا أبو كمشيني الجيري أبو نبتك والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا ياسني كما كو باكو دكيني كو بخاريوا يقول أنا مسلمين يا تشيخ هنا عمالي لنا نمر ina mana da baki daya da kuma da kuma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya fara da shi Allah ya taimake mu Allah ya sanar da mu lafiya a cikin Najeriya wanda ya karba mu kashi da mu shi wanda yake neman ya yi wa shi bala'i Allah ya kai masa ya Allah duk wanda yake shari Allah masa ya Allah in sun shi da Allah kare Allah Allah toshe Allah kada ka ba su dama ya Allah ka farka Allah ka waye Allah ka mu da ta'ala da da ربك رب العزة عما يقول والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور علي كراتو الدكتور الشيخ الإمام عبد الله عثمان عمر birnin Kano, Najeriya, wanda ya tattaki daga Kano zuwa wannan birni na kebbi ya da kasar jihar kebbi karkatu alhaji musamman marafa birnin kebbi domin gudanar da wannan walima a malam bai ƙara karatu ba saboda akwai tambayoyi da zai dawo ya saboda haka shi ma amsa da tambayoyi da amsa rabin karatu ne yana yiwa mu ƙara samun wasu fa'idodi a cikin tambayoyin da malam zai zo ya karɓa mana sai dai a lura wannan sadaukin karatu ne ran wato shi ne wato karatun tauhidi wanda duk abin da ka je da shi lahira na kurakurai Allah yana gafarta maka amma idan ka je lahira da kuskure na shirka da Allah ka zo da matsalar da ba ta da gyara ka zo da matsalar da ba ta da gyara amma duk laifin da ka yi in dai ka mutu da laifin ba kamatu baɗin ba ko da Allah ya yi maka azaba dan dambe magani dan kasuwa magani direba magani duk hanyoyi da dama shekan ya buɗe na na asiri Asiri nan da kuke ji asiru ne saboda haka a kiyaye wallahi laifi bai sa Allah ya sa ka wuta ko da ka mutu da shi ya ga dama na iya gafarta maka amma wanda ka sun ya haɗu da bala'i ya mutu Allah yana yana yana hushi da shi shine ya mutu akan shirka wallahi duk wanda ya mutu da shirka shi ya riga ya kare an gama da shi wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-kafirin saboda haka shirka babban laifi ne a wurin Allah duk wanda ya mutu yana shirka Allah bai mai dubi bai mai kallo rahama saboda haka jama'a a nisanci shirka mata na yi domin su samu soyayya ga mazajensu maza na yi domin su kamo hankulan masu gidajensu 'yan siyasa suna yi domin su samu nasara ga zaɓe wani ma tun da zai hito takara ga hannun boka yake karewa a adiba mai su zai ci duk inda ya ji wani malami mugu ko mugun boka ya ta samu wannan gari in ka ga wani rami da wani zabo da ke shiga don ya je wannan hanyar wallahi da ba ainihin tsafi yake son a yi mai ba wallahi ba ya iya zuwa wannan wurin saboda haka jama'a kayan shiga ruwa tun da tudu aka gyaran shi idan mutum ya mutu bai shirya da allah ba yana kan shirka to ya hasara malam muna wannan wa'azin da kai muna Allah ya ba mu iko aiki kai kuma Allah ya saka muka da alkhairi Allah ya sa ya zanto wani kamishi mai tsoka daga cikin ayyukan ka na alkhairi wanda yake samun iyayenka a cikin mizanin aiki kai kuma Allah ya sa ka cimo ne ƴaƴanka yadda kake watsa da awa a cikin wannan duniya tamu Allah ya baka ƴaƴa waɗanda za su gaje ka akan wannan aiki Allah ya saka muka da mafi cikin alkhairi yan uwa dare ya dan tsala wato akwai tambaya wani ne yake tambaya malam ya yi bakarfi cewa yan ubangiji ya kaddare shi da cin jarabawa zai yi azumi goma sai aka waye gari ya tashi da f9 plan shin azumin nan ya waje ba a kansa

da aka babu amira da mutuwa ma'ana da zai wani da mutuwa asali shi ba kance alwaba wa bin nadari kenan a yi ba kance ba cika ibada ne kuma dole to amma me Allah ya tana yufuna bin na haifar كان شره مستغيرا Allah ta baraka wa ta'ala yake bayan Allah ta kware su ne waɗanda yubu da bin nazir suna cika bakancan shi ne mahallin shahid yanzu wannan za mu kama shi da laifi inda ya shi jarraba wannan bai arziki to tun da bai ci ba kenan bai zai shiga to amma shi yin bakancan makaru Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce إنما يستخرج من البخيل أي أنا كتبت إبادة باكتيني دقمر وجي ويكتي ويكي ألا يا مك كذا sannan shi ne za ka yi masa kaza kenan idan Allah bai maka ba kenan kai ba za ka yi ba wannan ai wa Allah za ka a daina za a ce sai Allah ya mun kaza ni kuma na masa kaza kuma mutum ya rike ba karshen da zai iya wata rana wani bawa Allah su suka ta ya ce malam na yi bakance Allah ya sa na samu kuɗin kaza ina neman wasu kuɗi to sai na tona rami gaba sha biyu kuma da kaina Allah da su sai ya ba shi wasu kuɗi ya je yana da rufika ya samu filin Allah ni wato kabari ba ko bayansa